bari in ba ku shawara kina matan aure in za ki shimfiɗa zanin gado akwai wanda ba su goge zanin gado in suka wanke sun wanke kenan a haka suke saka shi ko zanin gado ne in kina son ya miki lasti ya dade ya dinga sheƙi da kin cire da kin wanke ki goge shi sannan in za ki shimfiɗa shi a gadon nan ki shimfiɗa shi a gadon nan ki ɗame shi ki gyara shi ya yi looking very sexy gadon ke karan kanki ya baki sha'awa to kina matan aure kin yi wannan ko ke ta kika gyara ɗaki za ki ga karan kanki ya baki sha'awa za ki ji kamar ki hau gadon to kina da miji kin gyara kina tunanin mijin gadon ba za ta ba shi sha'awa ba a yanayin da ke gyara da ɗame ta za ki ba shi sha'awa tun gada ya hau gadon ya dirka a gadon ko ya zauna eh ko ya kwanta tunda kin samu lada a matsayin ki na matan aure kin samu lada to hatta zan gado da kuke gani shi ma gaskiya ba kowace mace ta iya gyaran gado ba kushin shina ki bi ki dan goggoge haka ana goge kushin shina ki samu tsin ki goggoge kullum ki dinga goggoge abubuwan uwan ki toilet ina ne ya zama ko ina very clean wanda at any moment at any moment in ko ce miki yana waje zai shigo kina matan aure ko kina budurwa ko kina bazawara ba sai kin tashi kina kau da wannan kau da wannan kau da wannan kau da wannan ba to dan me ke kawo wannan abin ƙiuya ƙiuya kuma ƙiuyar nan ba ta da amfani amma dan Allah maganar da na na ga yayin maganar da ya bata mu kurai ku yi hakuri ku yafe min kusan gaskiya ɗaci gare ta amma ni gaskiya na gaya muku ya kamata mu tashi mu san me muke yi har ga Allah in ba ku bi kina kallo wata banza cin a waje za su zo ta kwace miki miji ta kuma sa ya sake ki kin samu kin yi aure ki dafa mu kanki asiri ki zauna saboda Allah ya kawo mu zamanin da yanzu kusan mata su suke bin mazan ba ma sai namiji ya ce na son mace ba mace ita turace tana son namiji to don haka don Allah don annabi mu dinga tsafta mu dinga tsafta mata aure da ku nake yi mu dinga tsafta da alfarma annabi mu dinga tsafta